This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A Nijar za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Muna nan kuma ko da yaushe a shafinmu na intanet wato a voahausa.com. masu aure assalamu alaikum mahmud lalo ne tare da grace alheri abdu muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci wai shin me ke haddasa matsalar karancin man fetur ne arewa maso gabashin najeriya crisis na leadership nan ne shine ya hana kawo mai na crisis wannan idan har yanzu an tabbatar ga president na ipman wanda zai controlling ipman insha Allah muna iya gani ko gwamnati bai sa mana hannu ba dan jarinmu da muke da shi zamu iya kawo mai da shi To har ila yau dangane da batun wahalar man fetur din a jihar Sokoto za ku ji yadda bangarori daban-daban ke zargin su kan musabbabin abin da ke haifar da karancin man. bayan haka za mu je jihar plateau mu ji yadda aka yi gudanar da jana'izar sanata gyan pajok a jihar bayan rasuwarsa a kasar india sannan kada a manta yau juma'a fili a buɗe ke inda za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya lambar dai da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma sai mun sha labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum barkamu da hutawa ga cikakkun labaran. Rundunar sojan Amurka ta ce tana kyautata zaton ta kashe mayakin kungiyar ISIS din nan dan kasar Birtaniya da aka fi sani da suna Jihadi John wanda ya rika fita a faifan bidiyo yana nuna yadda suke filla kawunan 'yan kasashen yammaci da suke tsare da su a wani harin da ta kai ta sararin sama a syria. kana stephen warren kakakin da karen haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta a yaƙi da ƙungiyar isis ya ce jami'ai sun hakikanta cewa harin da aka kai a wani jirgi da wani jirgi da baya aiki da matuki kan wata mota jiya alhamis da yamma ya auka wa waɗanda ake fako aka kuma kashe mutane biyu ya ce ana buƙatar ƙara gudanar da bincike na ƙarshe kafin a tabbatar ko mutumin da aka kashe jihadi john ne da direbansa ya ce banda waɗannan babu wasu manyan 'yan ta'adda da aka kashe an kai wa jihadi john mutumin da cibiyar da leƙen asiri ta kasashen yammaci ta bayyana da suna mohammed erwazi yana tafiya cikin mota a raka cikin wato shakwatar mayakan isis shugaban kurdawa mas'ud barzani ya sanar yau juma'a cewa mayakan kurdawa sun kwace sinjar da ke karkashin ikon kungiyar mayakan isis tun sama da shekara guda da ta shige da yake jawabi a kusan lokaci ɗaya a tunisia a sakataren ma'aikatar harkokin wajen amurka john kerry da bai so ya yi riga malam masallaci ya hakikanta cewa mayakan kurdawa za su raba sinjar da mayakan isis cikin 'yan kwanaki kalilan masu zuwa waɗanda amurka ke marawa baya da harare ta sama da kuma taya su hangen nesa a cikin wata hira shugaban amurka barack obama a fadar white house ya hakikanta cewa an rage wa kungiyar isis walwala a iraki da kuma syria sai dai ba a shawo kan kungiyar ba har yanzu to kuna nan shan labaran ne a sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc na kasar su sun daɗe suna fuskantar mawuyaciyar rayuwa a ƙasashen nahiyar afirka sai dai wata jami'a amurka mai kula da 'yancin na kasar su a ƙasashen duniya ta ce lamarin ya fara sauyawa binciken hukumar lafiya ta duniya da kuma na babban bankin duniya sun nuna cewa adadin na a ƙasashen duniya ya kai akalla kashi 15 cikin 100 wato akwai akalla na miliyan 100 a faɗin duniya ko da yake an samu ci gaba waɗansu ƙasashen nahiyar afirka babban mashawarciyar amurkan kan 'yancin da ƙasassu judith Hoyman ta ce har yanzu ana nuna masu wariya da kuma gallaza masu akuba a ƙasashen duniya da dama ta ce duk lokacin da aka ɗauki na ƙasassu a matsayin waɗanda ba su da wata gudunmuwa da za su iya badawa ga ci gaban al'umma tamkar ana watsi da dokoki da kuma ayyukan da ake buƙatar gudanarwa na inganta rayuwarsu. ta ce a shekara ta 2010 shugaban amurka barack obama ya yi amfani da ikonsa na shugaban kasa ya ba da umarni a sake nazarin ma'aikatan gwamnatin da ke da na kasa ta ce wannan ya sa aka kara samun nakasassu da dama a ayyukan gwamnatin tarayya ta ce yana da mahimmanci a saurari abin da al'umma ke faɗa game da wariya da kuma rashin damawa da nakasassu da ake yi gwamnati kuma ta nemi hanyoyin ba su mukamai da kuma ba su guraben ayyuka sakataren makata harkokin wajen amurka john kerry ya ce idanun duniya na kan kasar tunisia kuma amurka tana son ganin kasar da ake dauka a matsayin jagorar neman sauyi a kasashen larabawa ta cimma nasara ya bayyana haka ne a tunisia kasar da ya fara yada zango a ziyarar kasashe uku da yake yi da nufin mai da hankali kan neman mafita a harkokin siyasa da ɗorewar tsaro a kasar syria a cikin jawabin haɗin gwiwa yau juma'a da takwaransa na kasar tunisia taleb bakush kerry ya ce amurka ta ba ƙasar tunisia tallafin sama da dala miliyan 700 a shekara ta 2011 kuma za ta cika alkawarinta na amincewa da ba da wani rance bakush ya ce kasar libya da ke makwabtaka da tunisia ta zama abin damuwa sabila wato saboda ayyukan ta'addanci na kara kafuwa a ƙasar ya ce tunisia za ta yi na'am da duk wani tallafin da za ta samu da zai taimaka mata tabbatar da tsaro a kan iyakokinta amurka ta yaba da grand bawul da aka yi a kasar tunisia bayan fafutukar neman sauyi da aka yi a kasashen larabawa to labaran duniya kenan daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc ta zamu fara ne da najeriya inda yanzu haka matsalar karancin man fetur ke ci gaba da addabar wasu sassan kasar a wannan rahoto da wakilin murya amurka sanusi adamu ya haɗa mana daga yola za ku ji yadda wasu masu ruwa da tsaki a harkar ta mai suka bayyana abin da ke haddasa karancin man a jihohin arewa maso gabashin najeriya An danganta karancin man fetur na tsawon makonni uku da jihohin arewa maso gabashin Najeriya ke fama da shi da barakar da ya kunno kai tsakanin 'yan majalisar zattaswa da kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu na ƙasa. Al'amarin da yanzu shugaban kungiyar dillalan man fetur masu zaman kansu reshen jihohin Adama da Taraba Alhaji Dahiru Buba ya ce ya sa dakatar da shigowa da tacaccen man fetur daga kasashen ketare a defonta na Nipcon da ke Iko na wucin gadi har sai lokacin da aka warware ta takaddamar da ya dabaibaye shugabancin kungiyar gaskiya refineries namu na Najeriya ba sa isa su tace mai da zai ishe mu a Najeriya a yanzu kowane rana muna shan mai a Najeriya lita miliyan 40 refineries namu ba za su iya su yi refining mai lita miliyan 20 ma ba a rana muna dogara ne da kawo mai daga kasan waje gaskiya da gwamnatin Buhari ya shigo ya rusa wannan masu kawo mai gaba daya a kasan waje muna da problem na saman mu suka samu crisis a sama na leadership nasu to gaskiya yana tabo mu da muke kasa saboda mu mutanen independent marketer musamman dama muna da depot mu Nipco a Lagos wanda muke kawo mai yana ɗaukan mai kamar da uku in sauki. kowane rana ana iya lodi mota 250 a wannan a yau babu shi crisis na leadership nan ne shine ya hana kawo mai nan crisis wannan idan har yanzu an tabbatar ga president na Ipman wanda zai controlling Ipman insha Allah muna iya gani ko gwamnati bai sa mana hannu ba dan jari mu da muke da shi zamu iya kawo mai da shi kokari da nayi domin ji ta bakin shugabannin bangarorin kungiyar dilalan man fetur masu zaman kansu na ƙasa da ke jayayya da juna Mr. Obasi Lanson da Malam Aminu Abdulkadir ya cutura. Mr. Obasi ya ɗauki wayata. ta. Eh, okay, Mr. Obasi ke cewa, kaɗan bani lokaci da zarar na kammala abin da nake zan kira ka. Sai dai har lokacin da nake haɗa wannan rahoton bai sake kira ko ɗaukar wayata ba. Shi ma Malam Aminu Abdulkadiri ya ki ɗaukar wayar duk da cewar na gabatar da kaina a saƙon karta kwana da na aike masa. Baya ga gidajen man fetur na NNPC da ke sayar da man a Yola fadar jihar Adamawa, sai na gidajen mai na manyan kamfanoni da ke sayar da lita guda akan naira ɗari da maimakon farashi da gwamnati ta kayyade na naira 87 Ga kalaman wasu matuka abubuwan hawa da na iske cikin dogayen layuka a gidajen man fetur kan irin halin da karancin man fetur din ya jefa su a ciki. Sunana Mallum ina tuga keke na pep ne, ba mu san ya faru ba ko ina ko ne gidan mai da mu samu a rufe gidajen mai da suke budewa ɗaya ne kuma za ka samu da layi sosai kuma ga yanayin aiki yadda yake in kashe za ka sha mai a black market abun ba zai yi ba sunana muhammad abdulkadir dalili wasu sai su ce mana wai an ce buhari zai kara kuɗi wai zai rage kuɗin mai wasu kuma su ce a'a wai abu dalilai ne suna da kowa yana faɗan ya albarkacin sa kawai to da safe dai na zaga na zaga kaf inda na je layin mai nake samu to da na zo nan ne na kura nan ma yanzu na kai kusan awa ɗaya da rabi yanzu a yanzu dai an daina ganin jerin gwanon motoci akan manyan titunan yola fadar jihar Adamawa sakamakon karancin man fetur ɗin. A kasuwar bayan fage ana sayar da galan na man fetur kan naira ɗari takwas ko ɗari bakwai da saba'in. Ga yadda ciniki ya kaye tsakanina da wani mai sayar da man fetur a bayan fage. Nawa ne galon? A baka ɗari shida ne. Kan kan ko har ina zan Nawa ne sauƙin sa to? Ya sauƙin sa kenan ɗari Sanusi Adamu sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola, Najeriya. kamar Allah a gaida Sanusi har ila yau muna kan batun wato karancin man fetur ne yayin da ake danganta matsalar karancin man fetur din da rikicin shugabanci a jihohin arewa maso gabashin kasar a jihar Sokoto ba haka lamarin yake ba ga wakilin muryar Amurka Murtala Faruk Sanyina da karin bayani wani lamari mai ɗaure kai dai a jihohin Sokoto da Kebbi musamman a manyan biranen jihohin shine yadda zaka nemi man fetur a gidajen mai baki daya ka rasa shi da safe duk sun rufe to amma da zarar yamma matayi akasarin gidajen man musamman na dillalai masu zaman kansu za su bude inda suke sayar da man fetur din fiye da kaidaddan farashi na naira tamanin da 87 kowace lita lamarin ya kuma jefa alamar tambaya tare da zargi a zukatan jama'a har ma da manyan dillalan man fetur din da su ne kadai ke sayar da shi bisa kaidaddan farashi duk da yake mafi akasarinsu ba su da man wani manajan gidan mai na manyan dillalan da ya nemi a saka sunansa bisa dalilan tsaro ya zargi hukumar kula da sayar da man fetur din ta kasa wato dpr a zaman umul haba'isin matsalar su dpr din sun fito ma a shekaran jiya a jarida sun rubuta a jiya cewa ai sun rufe gidajen mai 20 da wani abu ana sokoto mun san gidajen man da aka rufe waɗanda ba a haɗa kai da su aka ɗauki kuɗi aka kai ma DPR ba ne amma duk gidajen man da aka haɗa kuɗi aka ɗauka aka kai ma DPR to babu gidan man da aka rufe kuma still suna operating yau da safe da na fito gidana na biyo gidajen mu alƙilla suna sai suwa 120-130 amma ko da rana ta yi kuma sun rufe don lokacin kuma za a fara aiki ina fahimce ka kenan kamar akwai zargin ba da toshiyar baki wannan ko haufi babu za su kira duk wanda adda gidan mai su zauna da shi DPR ta faɗa musu cewa ba su yadda a sai da manna 87 ba abin da ya kamata a samu goron da an ka je an kai ma DPR DPR su ba za su ba da solution na yadda za a yi a sai da manna kada kowa ya sai da man na lokacin aiki mun san cewa dvr ita a major cause na duwa ga matsalar da mutanen jihar sokoto suka ciki to sai dai hukumar ta dpr ta musanta zargin kamar yadda shugaban hukumar mai kula da jihohin sokoto da kebe muhammad makera ya yi bayani wannan zargi ne kawai ba gaskiya ba ne dpr ta wuce nan a matsayin wannan halin da aka shige a najeriya ban yi tsammanin akwai wani dpr staff wanda zai zo haɗa baki da makita ko don ya karbi kuɗin shi ya ce mai ka bari lokaci kaza don ba ni nan lokacin ka je ka sai da mai bai yiwa in ka ga haka nan ba a gaya mana din ba kenan wanda aka gaya mana gari na waya muna zuwa ofis za mu tura yaro su ce je wuri kaza ko ka tura basu nan ko da sun rufe ka shiga in ka shiga din ka rufe wannan gidan man su ma dai dillalan man masu zaman kansu su musanta zargin to amma kuma sun gazgata cewa suna buɗe gidajen man nasu ne da yamma da kuma daddare siraji abubakar kure na ɗaya daga cikin dillalan man fetur din masu zaman kansu a sokoto matsalar daga lagos take ko a fatakwat ko wari inda muke lodo mai idan baka samu mai daga farashi mai kyau ba babu da za a yi ka sai da shi akan farashi na control price dpr anan sokoto tana takura ma mutane lalle lalle sai sun sai da su akan 87 naira shine sa haga suna budawa da daddare so sayar lokacin da ma'aikatan dpr suka tashi daga aiki ofishin na hukumar ta dpr da ke sokoto da ya cike yake da shige da ficen dillalan man masu zaman kansu duk da yake hukumar ta ce waɗanda take rurrufe gidajen man su ne ke zuwa domin korafi da gyara kurakuransu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria magani annaban Allah na magani talakawa ma na magani to a Najeriya yau ne aka yi jana'izar sanata Gyan Pajok a jihar Plateau wanda aka fi sani da Janus Pajok sanata pajok ya rasu ne a 'yan kwanakin da suka gabata bayan fama da yi da rashin lafiya wakilin murya amurka zainab babaji da ke jos ta halarci jana'izar ga kuma rahoton da ta aiko mana An binne gawar marigayi sanata Gyan Pajok a gidansa da ke nan Jos. Dubban jama'a ne dai suka halarci jana'izar ta sanata Gyan Pajok wanda ya rasu kwanakin baya a kasar India bayan ya yi fama da cutar sankarar oda. tsohon gwamnan jihar plateau jonajan ya bayyana gns pajok a matsayin mutum mai kwazo ya kuma yi kira wa matasa su bi gurbinsa mariga gns yaro na mai kwazo abinda zan ce shine sauran yan uwansu koya daga gunshi wadda in baka aiki ka yi shi a cikin sauran allah ka yi shi da gaskiya to wace gudunmawa za a ce ya bayar musamman a tsakanin al'umma a gwamnatin da na yi na shekara takwas ya zama kamar wanda ya gina foundation din ya ta da shawara kuma yawancin abubuwan da muka yi shine ya tunanin su ya zo ya magana da ni muka zauna a group din muka yarda ga abin da zama a jama'ar plateau to me kake ganin kamar matasa ya kamata su koya daga halin shi ba mai son kudi ba ne mai son jama'a ne mai shigan cikin jama'a ne mai son yi da jama'a a cewar wani abokin marigayin gns project mutum ne mai son jama'a sunana samuel pam eh, kuma shi marigayi babban amini na ne mutum ne wanda yake da mutunci kwarai da gaske tun muna yara abin da ya haɗa mu muka haɗa zumunci da shi kenan so mutum ne mai tausayi mutum ne kuma wanda yana da zurfin tunani ya mutum ne wanda kin san mun tashi a lika zauri tare da shi a lokacin da muke yara zumuncin tare mutane krista da musulmi mukan je lokacin sallah ko kuma lokacin christmas suna yi tare so lokacin da ya samu ya zama senator ya so ya ga cewa irin wani abin da muka tace tun muna yara shine za a ci gaba da shi. Shi ma wani tsohon kansila a karamar hukumar jas ta Arewa ya ce sanata fajar bai kyamaci kowa ba. sunana honorable aminu abdullahi tsohon kansila na abba na shehu a jos north marigayi jns domin mutum ne wanda bai da kabilanci ta kone gefe kuma mutum ne mai son jama'a mutum ne wanda yake son samari su taso su zama suna tsaye da kafafuwansu damuwa ce wacce ta shafi plateau states ta shafi najeriya baki ɗaya, domin mutane irin shi inda allah ya tabbatar da abubuwan da aka hau to da mutane za su gane bambance-bambance wanda ba zai misaltu ba ta hanyar administration ɗinsa mutum ne wanda yake yana da focus kuma mutum ne ba mai san abin duniya ba duk abin da ya samu wanda ya shafi mutane zai ba mutane kayan su tsohon kakakin majalisar dokokin jihar plateau john clark daban ya ce a matsayin makwabcin marigayin da kuma abokin hulɗarsa a siyasance ya taimaka wa ɗaukacin al'ummar jihar plateau matashi ne mai tashewa a cikin siyasa kuma matashi ne mai son jama'a kuma matashi ne mai mara bambanci a cikin ayyukan da shin da ya yi lokacin da ne na waye shi marigayi gns project mai shekaru 49 ya rasu ya bar mace guda da iyaye da 'yan uwa zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria madalla a gaida zainab da fatan allah ya kyautata namu karshen to yanzu kuma lokaci ne da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suke so samu kurai. rai ya cika najeriya sam sam duka ta mace da najeriya duka ta mace shatan zamani najeriya ai da duka ta mace da ko ina sai mun kewaya mun zagaya cikin najeriya shatan zamani gari gari mu je haka istat istat mu je tare da wali za mu je haka mu yi wasan jin daɗi wasal arziki Sannan mota ban shiga Sannan jirgin sama zan shiga ina da mota sai dai mu yaran ka shatan zamani kai jirgi za ka hawa kana kusa ga wali baban mariya in abokin biri shi biri yake dole sai ya hau sama sai ya hau kanya ko magariya in abokin biri shi biri yake sare dole sai ya hau basu shatan zamani mun san gawo yake wuni haka wali adali abokin adilai abokan wali adilai yaran wali yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To kira na farko ya zo ne daga jihar Katsina, wani ne akan layi? To mai kira da shiga jihar Katsina suna na Haruna Muhammad Katsina shugaban kungiyar muryar jama'a reshen jihar Katsina. Mala Haruna muna maka maraba da zuwa wannan fili menene ra'ayinka? To ra'ayina ina mika jinjina ta da fatan alheri ga gwamnonin nan da musamman na jihohin Arewa da suka haɗa ƙarfi da ƙarfe da jami'an tsaro wurin ganin sun kwado dabbobi ko ko ce shanayen da ɓarayin shanu suke sace ma al'umma hmm. hakika wannan gwamnoni sun taka rawar gani sosai da sosai sai dai a ƙarshe ina kira da babban murya ga su kansu hukumomi da 'yan kwamitin da aka kafa wanda za su mai da shanayen ga hannun masu su ya kamata su ji tsoron Allah su yi aiki tsakani ga Allah ba tare da son zuciya ba ko son abin wani duniya a yi bincike na to malam mun gode kwarai da gaske ga kira daga jihar yobe wane ne a kan layi babu ne daga eh, kuwar da jihar Yobe ta da Najeriya. To babu yau muna jin ka. Mu da mu kullum muna kiran ku ba mu kama daga wayan kullum sai mu dinga kira ba daga kuma muna da damu mai ya kamata mu ga muku kamar da duniya san abin da To malam babu a mana afuwa yanzu gashi ka same mu menene ra'ayinka? Ra'ayina yau da game dangane da mai. Mm. gaskiya mu jihar yau muna muna da damuwa akan matsalar mai babu mai ma yanzu babu shi ma a gidanmu ma sai ka nema ka rasa shi ana samu a kasuwar bayan fage ta black market a kasuwar bayan fage ga ana samu zaka sai galan kusan ɗari tara ko dubu ɗaya na'am to Allah ya kyauta mun gode malam babu ga kira daga jihar Adamawa wani ne akan layi man bashir ne to malam bashir muna jinka ya ya gida alhamdulillah Ya labura. Lafiya kalau menene ra'ayinka? Ah ya kai shekara biyu ina neman ku bana samu sai yau na dace. Allah sarki yau Allah ya sa ka dace. Menene ra'ayinka a yau Juma'a eh, fili abu da yake. Na yau na fada muna mu yawa amma ban samu na fada ba amma sai dai kuma ko gobe ba. To Allah ya kai mu ranar Litinin kenan Malam Bashir dan gobe Asabar ba ma wato buɗe eh, wannan layukan namu domin mu karbi wayoyin kuma gode kwarai da gaske. Yau dai Juma'a rana ce da fili a buɗe ke da za ku kira ku bayyana ra'ayinku ga kira daga jamhuriyar Nijar wane ne akan layi? Ah, Malam Mamman Sani ne muna lafiya. Lafiya kalau Malam Mamman. Ah, to alhamdulillah. Mm. Wato ce in ba da ra'ayina saboda bisa kan harkar siyasa da wannan hamma Amadu da zai zuwa gobe saboda Allah da annabi. Mm. Eh, a yi gwargwadon zaman lahiya don allah ka a yi fitina eh, ina kira ga shugaban kasa muhammadu yusufu eh, watan don allah a yi zaman lahiya a bar fitina don allah saboda allah da annabi na gode Mune ne da godiya to madalla mune ne da godiya malam mamman daga jamhuriyar Nijar ga kira daga Kaduna wane ne akan layi? Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Eh, Alhaji dan yin ne daga kauran wali. Yawa to muna jin ka muna jin ka Alhaji. To eh, ra'ayi na ni a wannan karo. Hmm. Wato ya kamata a ce mutane su rika ma wannan shugaba adalci saboda da dai da farko wani zubi yan kasuwa suke bata lamuran nan na na tsadan mai a ƙasar nan. Hmm. Halo? Eh ina jin ka malam um, Alhaji dan Inna. haka don Allah don annabi hmm. a gaya ma 'yan kasuwa su rika yin imani da talakawa a ƙasar nan ku huta lafiya. Mun gode kwarai Alhaji dan Inna daga Kaduna ga kira daga jamhuriyar Nijar wane ne akan layi? Haruna Zakari ne daga Yamai. ya wato muna jin kamalan Haruna. Malam ina magana akan wanga bakon da zai zo mana gobe. Eh. Malam Hama Amadu. Mhm. Eh abin da muke so shugabanninmu su to za su yi adalci bisa ga zakko shi kada a yi fitina shi ne muke fata saboda tun yanzu an fara fitintunu tsakankanin yan adawa da da su to ina ga kaman layin malam haruna daga yamai a nijar ya tsinke ga kira daga kaduna wane ne kan layi kana magana da isiyaku hassan mataza local government katsina state to malam isiyaku muna jinka yawa da allah ne ina kira na shi ne ga ainihin gwamnan jihar katsina na honorable aminu eh, bello masari mm. ah, da yawa allah ya annabi ya diba malaman makaranta game da promotion ɗinsu da kuma haƙoƙinsu da ake ba da taimaka ya diba ya yi masu wannan abu mm. domin domin malaman makarantu gaskiya suna ba da gudunmawa sosai akan gwamnati kuma mu ne mai fatan alheri ubangiji allah ya taimake shi bisa ga gwamnati shi allah ya mai jagoranci to madalla mun gode malam isa kuke nan daga jihar kaduna yau dai layukan abu da suke da za ku kira ku bayyana mana abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya wala allah abin da ya shafi zamantakewa ko siyasa ko fannin ilimi ko ma wani batu na daban ga kira mun kara samu daga jihar kaduna wane ne akan layi yusuf muhammad mai gyaran agogo labin kaduna najeriya mm, to muna jin kamala isu na ina kira ne ga talakawa magoya ba hmm. da su kowa kar ya tsaya yabo ga shugaban ƙasa ya tabbatar cewa shi ma da da gudunmawa ta ita musamman da zai ba komai hmm. talaucin da yake takama da shi domin sai mun haɗa hannu sannan wannan gwamnati za mu samu nasara a gare ta da fatan na miƙa godiya gare ku kwarai da gaske mu ne da godiya malam isu daga jihar kaduna madalla mun gode to layi dai abu buɗe yake da za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan batutuwan da ke ci muku tuwa ƙwarya a fannoni daban-daban na rayuwa to mun gode kwarai da gaske ma an ɗaga mana hannu lokaci ya yi yanzu ga shirinmu na gaba yanzu kuma sai shirin murya amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin ƙasar ofishin jakadancin amurka da ke addis ababa ya yi alkawarin ba da tallafi ta hanyar wani shirin da jakadar amurka ta kirkiro na taimakon kai da kai da ake wa lakabi da sshp da kuma shirin kai daukin gaggawa na shugaban amurka da ke sassauta kaifin cutar aids ko kuma sida da ake kira peffa a takaice inda za a tallafa wa wasu ƙungiyoyi guda biyar da ke kasar habasha waɗanda ke ayyukan taimakawa masu nakasa da samar da ci gaba. Samun wannan tallafi ya biyo bayan ziyarar da mai ba da shawara ta musamman kan haƙoƙin nakasassu a ma'aikatar harkokin wajen Amurka Judith hulman ta kai a ranar uku ga watan Nuwamba. Waɗannan ƙungiyoyi biyar na daga cikin ƙungiyoyi ashirin da suka samu nasarar lashe tallafin gasar SSHP da kuma pefa daga cikin ƙungiyoyi 180 da suka shiga gasar. Ana sa ran tallafin zai karkata ne wajen samar da kayayyakin da ka iya taimakawa guragu wato su yi tafiya. da kuma samar da kayayyakin rubutu ga makafi a ɗakunan karatu da ma na'urorin kwamfuta na musamman da za su iya taimakawa masu matsalar gani wajen karatu haɗu da faɗakar da mutane kan matakan kariya game da cutar aids ko kuma sida a tsakanin nakasassu kudaden da kowace ƙungiya za ta samu ya kai dala dubu takwas zuwa dubu ashirin da biyar tallafin farko da amurka ta samu na dala dubu casa'in zai yi tasiri kan mutanen habasha sama da miliyan ɗaya da ɗari bakwai waɗanda suka fito daga lardunan asosa hawasa makele da jimma da arsi da gonda da kuma ambo yayin da take jawabi a wajen taron jakadiyar amurka patricia m heslach ta ce tallafin shirin na taimakon kai da kai na nuni ga yadda amurka ta himmatu wajen ganin an kyautata rayuwar mutane waɗanda ba su da galihu a habasha ciki hadda waɗanda ke fama da wata nakasa a ƙasar ta habasha ko kuma ethiopia shirin na taimakon kai da kai da na pefa da ke ba da agajin gaggawa wajen rage kaifin cutar aids ko kuma sida na kokari ne ya taimaki al'ummomi da dama ta hanyar samar da ingantaccen rayuwa amurka na alfahari da aikin da take yi da abokananta na habasha wajen ganin an biya bukatun al'ummar habashan wannan shine sharhin muryar amurka da ke bayyana manufofin gwamnatin kasar yanzu kuma ga grace tare da wato tafa da labarai a takaice rundunar sojan amurka ta bayyana kyautata zaton ta kashe mayakin kungiyar isis din nan dan kasar birtaniya da aka fi sani da suna jihadi john wanda ya rika fita a faifan bidiyo yana nuna yadda yake filla kawunan yan kasashen yammaci da suke tsare da su a wani harin da ta kai ta sararin sama a syria kana steve warren kakakin da karan haɗin gwiwa da amurka ke jagoranta yaƙi da kungiyar isis ya ce jami'ai sun hakikanta cewa harin da aka kai da wani jirgi da baya amfani da matuki kan wata mota jiya alhamis da yamma ya auka kan wanda ake fako aka kuma kashe mutane biyu shugaban kurdawa mas'ud barzani ya sanar yau juma'a cewa mayakan kurdawa sun kwace sinjar da ke karkashin ikon kungiyar mayakan isis tun sama da shekara guda da ta shige da yake jawabi a kusan lokacin ɗaya da tunisia sakataren ma'aikata harkokin wajen amurka john kerry da bai so ya riga malam masallaci ba ya ce ya hakikanta cewa mayakan kurdawa za su raba sinjar da mayakan isis cikin 'yan kwanaki kalilan masu zuwa waɗanda amurka ke marawa baya da hare-hare da take kaiwa ta sama tana kuma taya su hangen nesa masu haro da haka muka kawo karshen shirin nan baki ɗaya a yau sai kuma gobe za mu zo muku ɗauke da wani sabon shiri da izinin Allah yanzu a madadin Grace Alheri Abdul da ta gabatar da shirin da Daniel Brown da ya bada umarni sai injiniyan mu Mr. Jonah Comin daga nan sashen Hausa na murya Amurka Mahmud Lalo ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.